صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo biyu a da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kan tare ko a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu na rana na yau Juma'atu Haji babbar rana. To da farko da mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin mu na gabatar shirin na kokun son da Abdullahi Salo Katsina shida kuma zai gabatar. bayan nan sai shirin koyon harshen farasanci duk da da abdullahi salo katsina shirin don matasa nan tafiye kamar yadda muka saba wanda muhammad awal kunya ya wanda za ku ji shi kamar yadda muka saba kawo muku bayan nan sai shirin faɗakarwa wanda zan gabatar daga nan kuwa sai shirin na masu saurare wato shirin ku kenan sai kuma shirin noma wanda mushi adam zai gabatar amma yanzu sai a cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta yi kira da auraware rikicin iyaka tsakanin kasashen Afghanistan da Pakistan ta hanyar diflomasiyya. Ƙasar Yemen ta sanar da naɗin sabon babban hafsan sojin ƙasar bayan shahadar Janaral Al-Gomari. majalisar dattawa ta najeriya ta amince da amu fitan a matsayin sabon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa inec yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi kira da a warware rikicin iyaka tsakanin ƙasashen afghanistan da pakistan ta hanyar diflomasiyya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail bakai ya yi maraba da dakatar da buɗe wuta da aka yi tsakanin ƙasashen pakistan da afghanistan kuma ya yi kira ga kasashen biyu da su saban saɓan da ke tsakani ta hanyar tattaunawa da kuma diflomasiyya. Iran tare tana ba da shawarwari magance matsalolin tsaro a yammacin Asiya da kuma kudancin Asiya da kuma rashin amincewa kan tsoma bakin kasashen waje kan rashin fahimtar da ke tsakanin kasashen musulmi. Ya ce, rikicin da ke tsakanin Kabul da Islamabad barazana ce ga zaman lafiyar yankin kuma zai amfanar da ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi masu a yi amfani ko kuma su yi amfani da tarzoma a yankin ko kuma a iyaka. Rikicin kan iyaka tsakanin Pakistan da Afghanistan ya yi kamari a 'yan kwanakin nan inda ya jawo gwamman mutane suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata sai dai bangarorin biyu sun amince da tsagaita wuta na wucin gadi a lokacin da hankula ke kara tashi da kuma tuhumar juna kan kai har-hare a iyakokin ƙasashen. Iran ta bayyana matsayarta na shirin taimakawa ta kowane bangare wani tabbatar da zaman lafiya da tsaro tsakanin ƙasashen musulmi guda biyu kuma abokai kuma makwabta. Ƙasar Yemen ta sanar da naɗin sabon babban hafsan sojin ƙasar bayan shahadar janar Al-Gumari. Majalisar koli ta siyasa ta ƙasar Yemen ta sanar da naɗa Major General Yusuf Hassan Almadani a matsayin sabon babban hafsoshin sojin ƙasar ta Yemen. inda ya gaji janar Muhammad Abdulkarim Algumari wanda ya shahada a baya bayan nan sakamakon harin da sojin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai a kan ƙasar ta Yaman. Wannan sabon nadin ya ƙara tabbatar da ƙarfin gwiwa game da jagoranci tsakanin dakarun sojin ƙasar Yaman a lokacin da ƙasar ke ci gaba da gwarmaya kan dakarun haɗin gwiwa da suka yi kan dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta kuma sun ƙara jaddada matsayarsu ta gwarmayar 'yanto dukkan yankunan da ke da ƙashin 'yan mamaya ciki har da birnin Kudus. Janaral Ali Gumari yana ɗaya daga cikin manyan kwamandoji masu hazaƙa a cikin dakarun sojin ƙasar ta Yemen. Ya yi shahada ne wajen ba da gudunmawar tsaro na ƙasa da kuma kyakkyawan jagoranci wajen tunkarar ƙalubale da suke fuskanta da ƙasashen waje. jami'an tsaron ƙasar yaman sun sha alwashin yin aiki da ababen koyi da kuma tsayin daka da ya yi da sadakarwa kuma sun bayyana rashin shahidin a matsayin babbar asara ga ƙasar sai dai nasara ce ta hanyar neman yanci da kuma jajircewa majalisar dattawa ta najeriya ta amince da a a matsayin sabon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasar inec masar dattawa ta najeriya ta tabbatar da naɗin farfesa wato joshe amufitan mai mukamin san a matsayin sabon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec a yammacin ranar alhamis ta gabata tabbatar da farfesa amufitan ta kasance ta hanyar ƙuri'a wato murya da 'yan majalisar suke gudanarwa bayan kammala tantance shi tare da amsa tambayoyi daga mambobin majalisar na tsawon sa'o'i guda biyu Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu shi ne gabatar da sunan Amufitan don maye gurbin tsohon shugaban INEC Farfesa Mahmud Yakubu wanda ya sauka daga kan mukaminsa makonni biyu da suka gabata. Amufitan wanda ya samu wato rakiyar gwamnan jihar Kogi Ahmed Ododo da wasu jami'an jami'ai zuwa majalisar ya tabbatar da tarihinsa inda ya yi aiki kafin fara amsa tambayoyin 'yan majalisar. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla labaran zai ci gaba. Marziye Ja'afari ta kafa tarihi ta samun kyautar kociya da ta fi kwazo a shekara ta 2025 a Asiya. rahotanni sun bayyana cewa a fari ta kafa tarihi in ta samu kyautar da hukumar kwallon kafa ta asiya ke bayarwa in ta samu kociya ta zama kociya wato ta zama ta kasance zakara a wannan shekara yayin da salar agapur kuma ya zamo gwarzo a bangaren kwallon fustal na shekara ta 2025 da hukumar afc ke bayarwa a duk shekara a wani biki da ake gudanarwa ko kuma a wani biki da a gudanar a birnin riyadh Biki karo na 29 da hukumar kwallon kafa ta Asiya ke shiryawa a duk shekara domin kyaututtuka ga waɗanda suka yi ƙwazo kamar wanda ya fi iya taka leda da ko da ya fi da kuma ƙungiyar kwallon kafa ta fi a wannan shekara ya gudana ne a ƙasar Saudiya. jafari an gina mata ne saboda rawar ta taka kuma an ba ta kyautar Bam katum wadda tawagar kwallon kafa ta mata ta ƙasar Iran ta samu titin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta mata cin kofin asiya ne ta ta 2026 bisa ƙarƙashin kulawarta a ɓangaren maza kuma salar agapur an sanya sunansa a matsayin ɗan ƙwallon shekara na fustal ya zama ɗan ƙasar iran na bakwai kenan da ya taɓa samun wannan kyauta da ya karɓar kyautar ya faɗi cewa yana fatan zai kawo farin ciki sosai ga ƙasarsa. kuma ya kuma karfi kuma ya karbi kyautar ne a madadin dukkan abokansa da kuma masu hura ko kuma masu horar da su baki ɗaya na ƙasar ta Iran. To da ƙarshe za ku ji cewa babban sakataren ɗin ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar labaran Na'im kasim ya ce Amurka da Isra'ila ba za su iya nasara a kansu ba rahotanni sun bayyana cewa shek im kasim babban sakatare janar din kungiyar hezbollah na kasar labanan ya bayyana a jiya alhamis a gaban mambobin kungiyar kashafat almahadi cewa amerika da isra'ila ba za su iya yin galaba akan hezbollah ba babban hadafin kafa wannan kungiyar shine kokarin wayar da kan yara matasa 'yan shekara 6 zuwa 18 muhimman al'amuran addini a dai lokacin da gwamnatin sahayuniya take ta kokari wajen yada aƙidar sahaniyanci tsakanin yara matasa Ƙungiyar tana taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa aƙidar gwagwarmaya daga matasa masu tasowa inda yanzu haka tana da mambobi fiye da dubu ɗari. Sheikh Na'im Kasim ya bayyana muhimmancin wannan ƙungiyar, kuma ya bayyana cewa samuwar waɗannan matasa zai ƙara taimakawa wajen cin ƙarar dukkan ƙaluban da ke gabanta kuma Allah zai sanya tutar su ta ci gaba kan cewa a sama. Da ƙarshe ya nuna cewa ka shafa wato kashaf na Imam Mahadi wato fitila ce ga matasa masu tasowa zuwa kyawawan halaye da kuma ficewar ko kuma da jajircewa wajen neman ilimi. Don haka da goyon bayanku za mu ci gaba da samun nasarori har zuwa samun zaman lafiya da 'yanci ga dukkan al'umma. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai a saurari shirin nan na sharhin bayan labaru ai saurare lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi a kan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shigarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka biyar sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sauyi akalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katse bunƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara ƙaruwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu suka an yi suka matuƙa akan manufofi na kyala kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyala kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyoyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba. wata safar dabara ta tunkara tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayya afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalar nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 17 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan rabiu thani na shekara ta 1447 hijira Mariya. masu rare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan oktoban shekara ta 1973 kasashe masu arzikin man fetur na kungiyar opec suka sanya wa amurka da ingila da kuma kamfanin da suke sayarwa isra'il danyen man fetur takunkumi sakamakon yaƙe-yaƙe da isra'il ta buɗe a lokacin da kasashen yankin gabas ta tsakiya wannan takunkumi ya yi tasiri akan kasashen yamma har sai da farashin ɗanyen man fetur ya ninninka sau uku a duniya amma bayan wasu kwanaki kasashen sun ɗauke takunkuman duk da cewa dai babu wani alkawali ko wata yarjejeniya wadda suka kulla da waɗannan kasashe akan dakatar da taimakon da suke baiwa isra'ila a yaƙe-yaƙen da take yi daga bisani kuma manyan kasashen duniya waɗanda su ba mambobi ba ne a cikin ƙungiyar opec sun kotsa kai a cikin siyasar wannan ƙungiya sannan kuma suka yi gagarumin tasiri a cikin ta ta yadda suka zama masu juya akalar kasuwar mai a duniya kamar da kuma suka mayar da wasu daga cikin kasashe na mambobin wannan ƙungiya suka zama 'yan amshin shata a gare su da waɗanda suke aiwatar da siyasar su a cikin wannan ƙungiya musamman ma dai kasashen larabawa masu yin biyayya sau da kafa ga manufofin kasashen yammacin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 138 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan oktoban shekara ta 1887 fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar jamus gustav kirchhoff ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1824 a kasar jamus ya kasance mai kaifin basira da saurin fahimta sannan kuma ya kasance mutum ne mai kokari da hazaka tun yana matashi hakanan kuma ya kasance mai gudanar da bincike akan abubuwa da dama waɗanda suka shafi ilimin kimiyya da gaske muhimman abubuwa waɗanda ya gudanar da bincike a kansu akwai hasken rana da kuma rabe sa da kuma sauran hasken da abubuwa waɗanda yake ɗauke da su da kuma yadda yake isa zuwa ga doron ƙasa ya rubuce rubuce masu tarin yawa a wannan fage dangane da abubuwa waɗanda za a iya ganowa dangane da hasken ranan kamar da kuma yake da mahanga akan wasu matsaloli na kimiyyar lissafi inda shi ma kansa ya rubuce-rubuce akan wannan fage. masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar goma sha bakwai ga watan oktoba wanda kuma ita ce ranar yaƙi da talauci ta duniya babu shakka cewa talauci da rashin daidaito na tattalin arziki na daga cikin mahimman matsaloli wanda al'ummar duniya suke fuskanta kuma suke ci musu tuwa kuriya wanda kuma nan babbar matsala tana da matsayi na musamman a tsakanin sauran matsaloli na zamantakewar jama'a a duniya a cewar sashe na 25 na shelar kare haƙƙin bil'adama a duniya samun isassun abubuwa na jin daɗin rayuwa waɗanda suka haɗa da samun abinci tufafi da gidaje da kayayyakin hidimomi na kiwon lafiya da kyakkyawar zamantakewa na ɗaya daga cikin muhimman haƙƙoƙi na ɗan adam sai da kuma abin takaici a halin yanzu talauci yana ɗaya daga cikin matsaloli na asasi kuma babbar matsala wadda take cima ɗan adam to a kwarya ta yadda lamarin ya yi tsananin da ba a saba ganin irin sa ba a rayuwar ɗan adam wani kuma duk da gagarumin ci gaba da ake samu a cikin al'umma ba wai kawai talauci ya ragu ba ne bisa ƙididdiga wadda ake da ita yana ma karuwa ne matuƙa a kowane lokaci don haka a shekara ta 1992 majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wannan rana a matsayin ranar kawar da fatara da talauci ta duniya da nufin jawo hankalin kasashen duniya sosai akan batun kawar da talauci a tsakanin al'ummomin su yayin da mutane da yawa suke ganin cewa wani muhimmin bangare na talauci a duniya shine sakamako ne na zalunci cin zarafin dan adam da tawaye haƙoƙinsa da kuma mulkin mallaka na ƙasashe masu girman kai Ga dama daga cikin masana musamman a bangaren tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe sun yi imanin cewa tsarin siyasar jari hujja na ƙasashen yammacin turai shine babban abin da ya jefa duniya a cikin halin kayi. ta yadda mai hali ne kawai zai iya rayuwa a cikin jin daɗi da walwala yayin da marasa galihu suke ci gaba da kasancewa a cikin bakin talauci da rashi a mafi yawan lokuta kuma ƙasashen duniya. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin na koyi harshen farisanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da da arba'in 144 inda da Allah za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin saramin idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad din da abokinsa dangane da yaƙi da wakana tsakanin gwamnatin saddam na ƙasar iraki da kuma gwamnatin iran a yau za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa bayan da muhammad ke ga wani fim dangane da wannan yaƙi amma kafin nan ga dukkanin kalmomi da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. شب درنجا من دیدم نینا گنی فیلم فیلم جنگ یکی ایران قصر ایران چطور یا خیلی سوسی جالب میگای تروه من فکر نمی کردم به نیز توبه. اینطور هکا آن است ونچنی آن باشد شی یکسن چی شهر. گرن شهر. کاملا بکی ده آن خراب شده بود ام آنها رفتند سو سنتپی عراق قصر عراقی عراقی ها عراقاوه آنها اشغال کردند سو سمامی خانه گده مردم متنی تأسیسات کدروری شهر گری آنها نابود کردند سو سنکور ایرانی نه ایران ایرانی ها ایرانی ها. چگونه یایا آنها توانستند سو سک ایا نیرو دکارو نیروها گونگون دکارو اشغال مامایه اشغالگر نم مامایه آنها پس بگیرند su su sake karɓa. Komak. Taimako. Artesh. Sojojin ƙasa. Sepa. Dakarun kare juyi. Nabard. Ɗauki ba daɗi. Dalir. Jarumi. Dalirane. Na jarunta. در برابر اگبن متجاوز میششگی دست هنو آنها آزاد کردند سو سن انتر راستی شن گسکی لمری چند سال شکرونه آن طول کشید یه دوکی لوکچی دفاع کاریا مقدس میزرکی هشت سال شکرو تکوس روزها رانکو سخت میویه آنها پشت سر گذاشتند سو سموچی کشورها گساشی اروپایی نه نهیر توری آمریکا قصر امریکا آنها کمک می کردند سو سنتمکه تسلیحاتی نه مکامی مالی نه کودی تنها کدی چه چیزی و ابو آن باعث شد یه سندیه ناامید ما ینکه کونه آنها بشوند سو سزما آنها نشوند سو کد زما ایمان ایمانی خدا اوبنگیجی رهبری جاگورنچی امام خمینی مرگایی امام خمینی مهم می مهم من چی؟ به نظر من نینا عشق نه؟ ما فراموش میکنیم مو منامنتاوا ما نباید فراموش کنیم مو به کماتا مو عاشق ba. Osher نه کشور. To to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin a cikin harshen Farisanci. دیشب فیلم جنگ صدام علیه ایران را دیدم. چطور بود؟ خیلی جالب بود. فکر نمی کردم اینطور باشد. خرمشهر کاملا خراب شده بود. بله، اراقی ها خرمشهر را اشغال کردند و خانه های مردم و تأسیسات شهر را نابود کردند. ایرانی ها چگونه توانستند خرمشهر را از نیروهای اشغالگر پس بگیرند؟ مردم به کمک ارتش و سپاه رفتند و پس از یک نبرد دلیرانه در برابر نیروهای ارتش صدام خرمشهر را از دست متجاوزان آزاد کردند راستی جنگ چند سال طول کشید دفاع مقدس مردم ایران هشت سال طول کشید حتما ایرانی ها روزهای سختی را پشت سر گذاشتند بله کشورهای اروپایی و آمریکا به عراق کمکهای تسلیحاتی و مالی می کردند. اما ایران تنها بود. چه چیزی باعث می شد ایرانی ها ناامید نشوند؟ ایمان به خدا و رهبری امام خمینی خیلی مهم بود. به نظر من عشق به ایران را نباید فراموش کنیم. ایرانی ها عاشق کشورشان هستند. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. دیشب فیلم جنگ صدام علیه ایران را دیدم جیا دری نگا پیم دن fim صدام اکن ایران. چطور بود؟ یا یا چی؟ خیلی جالب بود. فکر نمی کردم اینطور باشد. خرمشهر کاملا خراب شده بود. یا کسانچه می جن هنکلی سوسی زی yi zaton zai kasance haka ba an lalata garin بله اراقی ها خورم شهر را اشغال کردند و خانه های مردم و تأسیسات شهر را نابود کردند. ای اراقاوا سمامه گرن خورم شهر sun kawar da gidajen mutane da gaddarorin garin. ایرانی ها چگونه توانستند خوردم شهر را از نیروهای اشغالگر پس بگیرند؟ تیایا ایرانی ها سکه ای ساکی کربر گرن خرم شهر دگه هنن سوجوجن مامیر ایراکی مردم به کمک ارتش و سپاه رفتند و پس از یک نبرد دلیرانه در برابر نیروهای ارتش صدام خرمشهر را از دست متجاوزان آزاد کردند متنی سنتپی پی تردا تیمکون سوجوجی در کارن کار جوی باین ارتابو نجارنتا اگبان سوجوجن صدام سن انتر دا خرمشهر دگا ایاکا راستی جنگ چند سال طول کشید؟ شن شکرو نوانه یکین دوکه دفاع مقدس مردم ایران هشت سال طول کشید یکین کار کی نه العمر ایران یا دوکی سوان شکرو تکوس حتما ایرانی ها روزهای سختی را پشت سر گذاشتند تبس ایرانیاوا sun wuce کو masu tsanani بله کشورهای اروپایی و آمریکا به عراق کمکهای تسلیحاتی و مالی می اما ایران تنها بود. ای کساشن توری د امریکا sun bar da تیمکون مکامی د کودی گه اما ایران ita kaɗai کسان چه چیزی باعث می شد ایرانی ها ناامید نشوند؟ menene ya sanya iraniyawa ba su ba ایمان به خدا و رهبری امام خمینی خیلی مهم بود. ایمانی ده اوبنگیجی ده جاگورنچ مرگایی امام خمینی سن کسنچه ماسو متکر مهمنچی. به نظر من عشق به ایران را نباید فراموش کنیم. ایرانی ها عاشق کشورشان هستند. اگنینا bai kamata mu manta da ƙaunar Iran ba. Iraniyawa suna matuƙar ƙaunar ƙasarsu. Kuma dalla, Muhammad ya dai ci gaba da shaidawa abokinsa ababen da ya gani a cikin wannan fim na yakin da ya wakana tsakanin Iran da Iraki. tare da shaidawa abokinsa muhimman abubuwa da suka burge shi da kuma suka ɗauki hankalinsa matuka a cikinsa idan allah ya kai mu a mako na gaba muna ɗauki da cigaban shirin a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri baki ɗaya musamman malama kudusiyan da kuma malama juliya da shirin a fefe ni abdullahi salo ke muku alheri a tarbe mu a mako na gaba matasa. Bismillah Rahman Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin na don matasa a yau zai kai mu a tarayyar Najeriya. inda matasa na jam'iyyar siyasa suka haɗe kansu a cikin wata sabuwar jam'iyya da zumar da kansu cikin mawuyacin halin da suke ciki na zaman kashe wando wanda ya ci ya cinyewa sai a biyo mu domin jin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar to amma kahin nan ga wannan wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara. To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shin cikakken shirin. Kangi, talauci rashin ayyukan yi da zaman kashe wando wa'annan su da ne jawaban da suka fito a taron manema labaran da shugabannin matasan sabuwar jam'iyyar apc suka fitar a abuja inda suka bayyana cewa a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2015 dole su zaɓi sabuwar gwamnatin da za ta fidda su cikin saka mawuyan da suke ciki kuma hakan na zuwa ne a yayin da wasu jam'iyyun siyasa a ƙasar suka haɗe suka fitar da jam'iyya ɗaya apc domin ƙalubalantar jam'iyya mai mulki a zaben ƙasar mai zuwa wakilinmu a abuja muhammad sani abubakar ya mana hira da shugaban matasa na tsohuwar jam'iyyar cpc malam abubakar mai Kudi ga kuma abin da yake cewa mun ga irin halin da matasan ƙasar nan suke ciki su ne a tura mota da su a basu da hayaki to shi yasa muka kira ku 'yan jaridu yau saboda ma'aika saƙonmu muna goyon bayan wannan haɗaka saboda su matasanmu su tabbatar cewa wannan abu da muke yi mu matsayinmu na shugabanni ake yi mu ma muna da hannu a cikin kuma muna goyon baya don jam'iyyar da za ta hito da mu a ruwa kenan wannan tafiyar abin da yasa muke da ƙwarin gwiwa wannan wa kai ne wannan lokaci ya wuce ka ce za ka yi don wani irin halin halin da muke ciki mu matasa da don haka wannan tafiyar muna tunanin ba irin tafiyar ta baya ba ce wannan mu wa kai ne duk wani matashi a kasar nan ya san yanzu ba wai don wani yake yi ba don wa kai ne in ba mu tashi muka wa kanmu ba to za mu ci gaba da zama bayi eh dama ai abin da yasa kullum mu muke hudi mu shugabannin matasa rashin kyautata ma matasa a Najeriya shi di ya saka mu a irin waɗannan matsaloli jam'iyya mai mulki ta yanzu ta mai da matasa koma baya a tunaninmu mu matasa shi ya kawo duk irin waɗannan abubuwa da muke ciki a ƙasar nan don haka shi ya sa muka yunƙuri muka taso saboda mu haɗa kai matasa saboda in Allah ya da 2015 mu ga cewa mun kawo da irin wannan jam'iyya zaluma take mana zalunci a ƙasar nan. A cewar Malam Abdurrahman Yola, ɗaya daga cikin shugabannin matasan, wannan haɗaka ita ce mahi mahimmanci ga dukkanin 'yan Najeriya. Hakika wannan haɗaka ita ce mafi alheri ga dukkan 'yan Najeriya insha Allah kuma shine yau muka zo muka taro da ku don mu faɗi irin namu goyon bayan da kuma amincewa ga jam'iyyunmu da kuma yaba wa shugabanninmu a yanda duk aka ta tunani san rai zai shigo ciki ya yawa a kasa samun daidaito saboda an kasa irin wannan yunkuri a baya an yi da yawa bai yiwu ba to yau ga shi Allah ya sa to wannan shine mu ma muka haɗu don mu nuna ma duniya cewa matasan wayannan jam'iyyu su ma kansu a ɗaiƙe a cikin wannan zama da kuma ƙudurin da muke da shi shine kamar yadda ake faɗi matasa manyan gobe to amma Najeriya sai ka ga cewa goban ta ki zuwa wanda za su cire matasan Najeriya daga cikin kunci na rashin aikin yi wannan tafiya ce ta matasa kuma ga matsala nan ta insecurity wanda wasu daga cikin abubuwan da ake gani yau dan an yi watsi da matasan ne ba a samun musu karatu ba a samu musu aikin yi akwai wani tsari da kuke da shi a ƙasa ganin cewa 2015 ta kusa na cewa ba a yi amfani da matasa ba kwarai da gaske amfani da matasa mu abin da muke kallo matasan su ma da laifin su suna bari a amfani da su ta hanyar da bai dace ba to abin da muka ɗau ƙuduri shine wannan ƙungiya ta za ta yi ƙoƙarin ta wayar da kan matasa su fahimta cewa siyasa ba da gaba da ɗaukan makami ake yin ta ba magana ce ta ka kawo abin da kake ganin al'umma za su fi karba ko shi ya fi dacewa da su in sun yarda su ba da kuri'a. matasa dai yana ɗaya daga cikin mutanen da ake amfani da su domin cimma harkokin siyasa, amma sakamakon da matasan ke samu daga baya idan an ida ayyukan siyasa sai matasan su shiga yanayin sun tura mota mota ta bar su da ƙura. wakilin mu mu'azu hardawa a bauchi da ke arewacin najeriya ya zanta mana da wani matashi ɗan siyasa malam nasiru ibrahim darazu ɗaya daga jigajigai a jam'iyyar ICN a kan batun ga kuma abun da yake cewa matashi daga an ci zaɓe babu ruwan ɗan siyasa da matashi sai lokacin zaɓe ya ƙara gabatowa zai fara tunanin cewa yau ina tare da wane gobe na tare da wane a nemo shi yana da amfani shi ko matashi ba zai yi tunani wa kansa cewa ya san ai shi ma ya haihu yana da 'ya'ya ko 'yan uwa wanda lokacin biyan kuɗin makaranta yi 'yan siyasa na yanzu idan zaka je gidan sanatocin nan zaka samu daga 'yan uwansu ne sai kannan matansu sai 'ya'yansu shine za ga yana masa kokarin tafiya makaranta Germany yana masa kokarin tafiya makaranta Ingila yana masa kokarin tafiya makaranta China amma ba damuwansa bane wannan matashi da ya zo da suka yi gwagwarmayan siyasa da shi har Allah ya bashi nasara saboda shi wannan matasin damuwarsa kullun ya dinga zama a haka kar ya gane cewa menene abin da zai yi amfane shi Da shi ya samu dama ko kowace ya taso zai zo zai same shi ka je ka nemo matasa su ashirin ko su talatin ga motar ga kuɗin ku wunin ku naira dubu biyu ko dubu uku uku a wuni za a je ƙauye ana ihu ana ashar ana saiwa ne sai kaza kazan wane wanda ya ce ba hewa nan ba haka kawai ma a je a buge shi ko a masa rauni ko a masa illa to har ga Allah idan ba mun dawo baya ba mun gane cewa gashi za mu yi abin da zai amfane mu ba to har ga Allah a kullum matashin Najeriya a cikin wahala zai dinga karewa karshe ma ai in zan fulzan ma da jihar Bauchi ai an ta gwagwarmaya da matasan amma da yaya aka zo a kare karshe da su kama su ake yi ana kai su fursuna sai da aka bada oda da doka ma in an ga matashi dan sara a harbe shi ko in an ga matashi wanda ya wani abin da ba daidai ba a masa illa amma har yanzu wasu su gane ba yau matashi ne zai ne za a ganshi da fossa yana ihun wani da wani yau matashi shine za a ganshi da wannan yana ihun wani da wani to a har ga Allah kiran da nake yi wa matasa yan uwana su yi karatun ta nutsu kar su damu da abun duniyan yau da sanata zai basu ko rep zai basu ko gwamna zai basu ko dan majalisan jiha zai basu a zo a fara muku famfo ku je ku ci mutuncin wane ko ku yi kaza a wane ku gane cewa dole siyasan nan he ku tunda ku ne matasa ku ne masu jefa guri'a ku dawo ku nutsu ku yi burus da wayannan yan siyasa ku rabu da su ku dawo gefe daya ku tara hankalinku duk dan takara ko duk zababbe in ya kira ku ya ce ga abin da nake so ku ce dauko 'ya'yanka su zo su haɗu mu tafi mu yi mu da su za ku sun daina muku wannan abu in lokacin zaɓe ya zo kuma ku nutsu ku gane cewa a cikin 'yan takarar nan ko zaɓaɓɓun nan wane ne ya taimaki al'umma ko wane ne ya abun more rayuwa wanda ya kawo ingancin wanda har abada za a amfane shi sai ku zaɓe shi idan da muna haka wallahi ina tabbatar masu da kansu shugabannin za su gane cewa matasan nan sun san me suke yi amma yau kai ne matashi dan majalisa na zuwa kullum a gidansa sanata na zuwa kullum a gidansa yanzu matashi ya iya karyan mamansa ta mutu ko gwaggon uwansa ta mutu ko dan uwansa don a bashi kuɗi ya je ya yi hidiman gaban kamansa ya yi ƙarya da mutuwa ko matashi yau ya iya ƙaryan cewa shi ya je shi wani wuri ya samo takardan asibiti ta gaibu ya zo ya ce wa ɗan siyasa ba da lafiya ina kaza ina kaza ina kaza don ya ɗauki kuɗi ya bashi kaga bai masa abin da zai morar wa rayuwarsu ba su kuma dama so suke wa'annan da suke amfani da su din su matasan da suke kai su nasara suke kai suke cin zaben nan kullun su dinga ba su dinga fahimtar me suke nufi su dinga lalacewa suna tafiya a haka karshe shi yasa za ka ga mu nan sai ka je na kokarin neman sanata wa ɗansa ko ka je na kokarin rape a dansa duk maganar ƴaƴansu ake yi su bu su damu ma da wani dan talaka jin shi yau zai iya tasowa ya zama wani abu saboda mi sun yi da bashin ɗin kwakwalwansa da naira dubu biyu dubu uku ɗari biyar biyar ba ma za a baka ba sai an ci mutuncin ka wani shi yasa siyasar ƙasar nan ta bi gaba ɗaya ta taɓarɓare kuma mu kanmu matasa ɗin mu muka taɓarɓarar da ita yanzu matasa idan da za mu gane mu dawo da baya ina tabbatar muku siyasar dole za ta gyaru tunda babu wani mai yin zaɓe ya wuce matashi. To jama'a masu saurare duka-duka a nan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Don haka godiya ta musamman ga dukkanin waɗanda aka ji su a cikin shirin, da ma waɗanda suka ba mu aron kunnuwansu da kuma wakilanmu a tarayyar Najeriya Mu'azu Hardawa da kuma Muhammad Sani Abubakar. Sai kuma wanda ya haɗa mana shirin Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa da ni kuma Hassan Barka wanda na gabatar muku da shirin nake cewa da ku a futa lahiya. kun hula ga zane ku Filin faɗakarwa uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai daban-daban da suke mana bayanai game da muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu domin samun dacewa duniya da lahira idan masu saurare suna biye da mu a makon jiya muna tare da malam Yakubu yahaya malami a jihar katsina dukko da ke najeriya ne inda yake mana bayani game da abincin ruhi sai lokaci ya mana halinsa to yanzu shirin namu zai ci gaba sai dai kafin nan bari mu saurari wannan Allah subhanallah Allah subhanallah To madalla a makon da ya gabata wato mun ji bayani ne game da irin abubuwan da ruhi yake bukatuwa zuwa gare su duk da yake cewa sun sha bamban da irin abincin da gangar jikin mutum yake bukata. To da yake waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari in sake haɗa ku da Malam Yakubu Yahaya domin kammala bayanan da ya fara. To akwai ilimi, akwai ma'arifa sanin Allah, akwai ibada, akwai zikiri, zikirin Allah maɗaukakin sarki, akwai kuma tafakkur tunani game da Allah ta'ala da ayoyinsa da sauran abubuwa akwai kuma eh, abin da ake cewa tazakkur wato eh, mutum ya zama ya tunanin eh, irin ni'imomin da Allah ta'ala ya masa to ka samu samun saboda ka ruhi da'iman yana koma zuwa ga asalin sa shine zuwa ga Allah madaukakin sarki duk abin da yake da alaka da Allah shine ruhi ke nutsuwa da shi duk abin da yake da alaka da ƙasa shine gangan jiki ke da alaka da shi saboda abincin ruhi a takaice zai zama kenan dukkan abin da yake da kamfaruwa da Allah maɗaukakin sarki sawa'un ilimi ne na addini zikiri ne eh, wani abu ne haka na ibada ko na alkhairi mai kyau ko duk wani abu wanda zai taimaka ma kan adam ya san Allah maɗaukakin sarki kuma wannan shine zai zai kai shi kamala wadda ta ibada in shi ma'anan ibada kamar da imamu Ali ke faɗa alaihi salam cewa zahirinta kaskantuwa ne da kaskantar da ke zuwa ga wanda suke bauta mu. amma jauharinta asalinta na wato ainihin rububiya ne ma'ana kamar da yake bawa ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filoli ban abin da na farbanta mashi a sai na so shi in na so shi zan zama ni ne jin sani ne hannunsa da yake tabawa ni ne kafarsa da yake tafiya eh, ni ne ganinsa in ma son ya kai so kuntuhu sai in zama shi wannan hadisi hadisul kudusi ne amma akwai hadisi kuma sharif shi ma wanda yake da wannan ma'ana ne wanda yake nuna cewa nafsul mu'mini ashadd ittisalan billahi min ittisali shams shu'a'i shamsi biha wato ruhin dan adam yana damfare da Allah madaukakin sarki kai tsaye fiye da yadda hasken rana yake damfare da kasfar rana yanzu tsakanin hasken rana da kasuwar rana akwai wani shamaki ko wani abu wanda ya shiga tsakani to haka nan ruhin dan adam yake amfani da ubangiji madaukakin sarki saboda haka kenan da'iman shi ruhi hankoransa mahalicinsa saboda haka ne idan ya zama yana bautan Allah ɗaukin sarki yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah sai ya zama ya samu ɗaukaka har ma ta kuli da shi kun fa amma a waye gari yana ce ma abu kun shine rububiya din sai ga ya kai marhalar rububiya daga bauta sai koma marhalar rububiya تقول يا يا ابن يا ابن يا ابن ادم جعلتك اليوم مثلي تقول لشيء كن فيكون wannan kuma ba sai an je الدنيا هنا فهو إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفو ربك عن ذنبي أجل وأوسع To a ɓangare ɗaya kuma na tuntuɓi Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara malami a birnin Kano Dabo domin jin ƙarin bayani game da irin abubuwan da ya kamata mutum ya aikata yadda ruhinsa zai ginu. Malam ya nuna cewa ana kiran waɗannan abubuwa da suna arwahul ma'ani. To barin haɗa ku da shi malam ɗin domin jin ƙarin bayani. abincin da ruhi yake bukata game da masana wannan bangaren suka ce sunansa arwahul ma'ani haka shi abiyuwar ya faɗa cikin tariya kutun ruhi ya ce arwahul ma'ani walaisa bi an ɗarinta wala sharinta zai ba da alaƙa da abinci da haka shi zai ci gaba da rayuwa ko jiki ya mutu jiki shi yake bukatar abinci amma arwahul ma'ani wanda akan gaba su gifari salati hailala tasbihi tahmidi takbiri karatun qur'ani yawaita tilatul arhani yawaita qiyamul laili da dukkanin waɗanda al'amura waɗanda Allah ya kwadaitar ya umarce ce da yi mu ba sai dan mu yi su wanda in ka jimla sunan su ake ce musu ibada ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun to wannan shine abincin da ruhi yake ci in ba yawaita istighfari yawaita salati waɗanda ake cewa tahalli wannan su ake cewa tahalli ya kaurace wa kuma waɗanda ake cewa tahalli razailu kenan irin su ƙarya irin su gima, irin su cin haram irin su annamimanci irin su saɓan Allah sawa'un da gaba ne ko da zuciya ne ko da tunani ne to waɗannan waɗanda su suke duhun ta ruhi to idan mutum ya ƙaurace musu sai zuciya sai samu haske in ya lazimci waɗancan sai ruhinsa ya sami wato abinci sai ruhi ya ɗaukaka sai ya zama fi a sami ta kawo dan ko ya nita ciwo ya zama baya da waɗannan guziri ba irin wannan ayyuka to sai ya zama fi asfali safilina da haka dai ibada a takaice ita ce abincin ruhi. A cikin Alkur'ani mai girma, Allah ya faɗi cewa akwai nafsul lawwama da nafsul mutma'inna da dai sauransu, to ko me yanayin bancin su da ruhi ko kuma dukansu abu ɗaya ne sai malam ya ce. Wannan mahallin kilasa ne tsakanin malamai. Malamai suna ganin cewa da nafsu da ruhu da fu'ad da Allah ta'ala ke ba wajen annarin abidata kusan abu guda ne. Akwai wanda suke ganin haka nan. Akwai wanda suke ganin da nafsu da abu guda ne. da kaga ita nafsu kamar da kace akwai nafsun lawama nafsun da su haka duk akwai irin wayan wayan ba su bambanta tsakanin ruhi da nafsu eh wasu malamai kuma sun bambanta kamar wannan bayanin da ne maka sun bambanta cewa ruhi ga mahallinsa ita kuma nafsu ita ce wata ke ita ke sarrafa gangan jiki ita ce da ake ake numfashi da ita ake gani da ita ake da an cire ta sai gangan jiki ya nasu sai zan ba ya harrafa komai ko ba lura sannan kuma ita ce wadda shedan ke da tasiri akan ta kai tsaye da inda yake tsawwala eh, maka abubuwa ka aikata wanda an halicce su ne dama don ta aikata sharri ba halicce rai dama don ta aikata hayi ba shi kuma shedan shine dan kan zaginta wanda yake in ta yi tunanin za ta yi abu zai ce mata daidai ne sai dunkuna k'a kaga ta wannan janibin mu ta nafsu daban ruhi daban amma kuma muka dauki fasaran wasu malamai da suka ce da nafsu da ruhu da fu'adu abu guda ne to shikenan sai zama an ba su wannan wannan ma'ana أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه To الشيء ƙarshe دكيو مساني شنكو أكوي sani shin da mutum zai bi ko ko shin ko akwai hanyoyi da mutum zai bi ne wajen samun wannan abinci da ruhinsa yake bukata? ko kuma akwai buƙatar murshidi ko kuwa akwai kuma ko akwai buƙatar murshidi wato wanda zai jagoranci mutum domin isa zuwa ga abin da wato zai gina ruhinsa ga malam abdul jabbar nasiru kabara dauke da karin bayani idan akwai murshidin da zai kai ka zuwa ga allah wannan dole ne ka hada da shi amma yayin ya zama kana inda babu sai ka kama allah kawai da gwargwadon abin da allah ya ce kai tsaye da sallah ka ba da zakka da iko kai hajji kai azumi kai ta yi gwargwadon iko ka sai allah ya maka jangora amma inda murshid ga hikaya alqur'ani annabi Musa alaihi salam yana matsayin mursali amma dai buƙaci kamala bayan an masa tambaya wane ne alamu wanda ce shi ne alamu Allah ce a akwai bawa muhibin sai so ya cimma makamin da ya zaci da yana kai aka ce ba shi ne ba kai ya Allah ce masa aka ce tafi gonsa. ya nufi gari ta ya ta watanni sai da ta kai ga sa ya kare la abrawa ta ablu ga majma al-bahrain ne sai wannan tafiya dan ya tadda murshi ya je hadu da murshi kamar da qur'ani ya ba da labarin wannan ita kowa ya sani suka haɗu da shi ya hadu da sayyidina hidir hidir wanda sunansa billi ibn malkan hidir lakabin sa ne saboda an ce na yawan cin ciyayi kinsa ya kore kowa ya zabi labari yadda Allah ya gaya mana haɗuwarsu da kuma irin yadda ya dinga tarkiya yana ɗaukaka annabi Musa daga makamin da yake kai zuwa na gaba da shi har zuwa ƙarshen inda kuma ya annabi Musa ya gaza ɗaukan sharuɗan da ya sa masa suka rabu dan haka tafiya da murshidi wannan ita ce tafi lafiya in akwai haka masana Allah suka ce jalis kairi khairi wa ta'sir mawaddatuhum in lam tajidhum fa zikrullah yakfika idan da murshidi to ka je ka zauna da shi ka zaɓe shi zai nuna maka Allah a maganarsa zai nuna maka aikinsa to zaka fi saurin tafiya in kuma ka rasa wanda zai wannan nan to kama zikirin lahi yi ta istighfari yi ta salati su ma shaihinai ne da za su kai ka ga Allah. To kuma da haka shirin namu ya kammala gan lokacin da aka ɗibar mana ya riga kawo jiki da fatan mun amfana daga bayanan da muka ji daga malamai. kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a wata sadura za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin wannan lokacin a madadin malam yakubu yahaya katsina da kuma sheikh abdul nasir kaba da ke birnin kano a tarayyar najeriya nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wa min Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum poa chausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kamar dama da kuke bamu kamar karshen mako magana da uwa da amannan arziki da damar haka muna godiya allah saka da kai da farko dai hassan barka shugaban tafiya da kai da jama'a gidan rediyon inewa kowa fatan alkhairi muna godiya eh, ina gada sani da'u alhaska tsatsin burin akwai isu madatte sunusu madatte akwai ibrahim garin kasaki akwai eh, tsoho mai albarka akwai yahaya danno azare haɗa mai kwamfuta sumayya ina gaishe ta ina gaida mamman shehu shaf jegar ne wanda kiran ku hawa jeji da magaran akwai abdulsalam mai gyaran motuna a nan ran hawa jiji da magaran akwai kanina musa mai shayi a nan ranfa hawa da magaran akwai zane da alifeti kuwa akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zaɓen kane na jihar da magaran eh, ba zan manta da mutari cica gangara idan sama wanda ke rediyo metama ina masa fatan alkhairi akwai kabiru sule wanda ke mai kayan gini ne bakin taransa da magaran akwai mustapha ran kirkiran dabbobi a nan garkin daura akwai abdulkadir wanda yake nan magarya akwai babandi mamman wanda yake bande akwai mamman alhaji sale wanda yake saudiya ba zan manta da shugaba ahmad dumburin gamba ba zan manta da alhaji sallau dan mato wato karawa akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal mutar mai kanti da walda wanda yake nan babura da duka yan kungiyar zaɓi sanka na najeriya da nijar da duka afirka ina wa kowa fatan alkhairi na gode Eh, biyu wacce hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran na gaida kowa da kowa tun daga kan shi a Mala Hassan Barka da dukkanin sauran masu taufa albarkacin bakinsu a cikin wannan gida. Ina yi ma kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina yin marhaban lale da sake buɗe mana wannan kafa mai tarin albarka domin bayyanar da ra'ayoyinmu kamar yadda aka saba to ina isar da godiya da gaisuwa ga wannan gidan rediyo mai tarin albarka tare da jinjinawa sannan na gaishe da kowa da kowa na wannan muhalli mai magana suleiman abdullahi a garin fambeguwa ko lokal gamman a jihar kaduna najeriya na gode Assalamu alaikum gidan rediyon BOH Yamforiyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba ƙungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau a jihar bauchin tiyan najeriya ga dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jika mai sage toro sunusi madatai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai ina gaida isuhu madatai da magaram abdullahi abdullahi suleiman ajeri muhammadu fulla mashiyo ina gaida muhammadu direba maruba mashiyo ina gaida yakubu rugu mayar sani dawo alaska tsatsunburum gaida ibrahim dan fulanin yare mai arsenal iliyasu yam iliyasu gulawa ina gaida attahir zakin soyayya bulbaram ina gaida muhammadu tela subdu ina gaida usman mai dala busheri ina gaida kabiru sule usman da magaram ina gaida mamman sani dauda cin ina gaida su unguwar tudu da magaram ina gaida dukkanin masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar ya kuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh radio ni ne dai murtala miji ne wanda nake dangoyi maraɗi jamhuriyar niger eh, yau da yake yau mana muna gaida yan uwa da amannan arziki na gaida dukkanin masu sauraron rediyo ta yara da kowa da kowa na mashi fatan alkhairi ina mashi fatan barka da sahiyar juma'a ina gaida sa'idu magini sa'idu magyarin radio wanda yake batasha batasha maradi bangaren bangaren arewa wajen gidan wanka ina gaida sali na tashi wanda yake wanda yake masarata ina gaida abu wanda yake antu ina gaida dukkanin masu sauraron gidan radio da radio mai albarka Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sakin Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka bin sun da suna Rabi mai aski shugaba na ƙungiyar masu kira da san radio jihar da magaramin jamhuriyar Nijar ina mai ka sabon gaisuwa na barka ga karshen mako zuwa gare kai karan kanka mai gabatar da shirin na Malam Hassan Barka akwai Kabiru Usman Sule wanda yake a nan garin da magaram akwai kuma eh, Omar eh, Usaini Alhaji Umar wanda yake a nan garin da magaram akwai abokina na kai na Mamman Sani Dauda Bikiman Chief Hanza akwai yakuba mai aski baba ya a garin noma akwai damani isubu madattai da sunushi wanda suke a nan garin madattai akwai eh, doziman takasi to shugaba na reshen afirka malama amatalla da malama gala hamisu mai dan kuka dukkanin su mambobi ne su kuma kungiya masu kira su radio nan jiha ta makarama akwai uzairu abdulaziz martala mt a ka musa sakon gaisuwa zuwa ga idrisa dan auda eh, komanda ne na yan agaji wanda yake a nan station da magar makwabci na kuma omar omar faruku shi ma yana mai sakon gaisuwa na barka da karshen mako a mai mai sakon gaisuwa na barka da ƙarshen mako zuwa ga eh, Muhammadu Dan Bare Bari wanda yake a babban birnin mai Sani Alaska barka da warhaka a meka min dukkanin dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da su radio na jihar da magarbi ina meka musu sakon gaisuwa na barka da ƙarshen mako da ƙarshe kuma a gaida mana shugaba eh, Musa Masu yi Kwanso da shugaban na kungiyar hadaka kulab da fada da kuma asusasan da kuma gurfama a nan jamhuriyar Nijar jihar da magaram da kewaye da karshe mai magana Rabi Alhaji Bamman da kai da suna Raba mai assalamu alaikum biyu hausa mai magana baba ya gambo daga nan garin tum ya sha damgaran jamhuriyar nijar miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga sani dawu alaska tsatsun burin akwai usman mai dala bausheri akwai yakuba mai aski badaraka akwai sanus madatai akwai isu makeri madatai akwai hamidu kalalabuwa wanda ke jihar fa na so kuma kamar sakon gaisuwa ta zuwa ga umar iyasu ya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu yaguba da gawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su garau a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe-gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jika mai saje Toro, ina gaida Sunusi Madattai da Magaram, ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu maɗattai da magaram ina gaida kwamarat ibrahim lara gafta ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida abdullahi adamu antawa ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu sunusi garin dan duna ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida kwamarat ahmad afansi bajoga ina gaida mamman sani daudacin cinwazza ina gaida tasi unguwar tudu da magaram ina gaida sani dawo alaska tsatsun ina gaida muhammadu taylor subdu ina gaida abtahir zakin soyayya bulbaram ina gaida usman mai dala busheri ina gaida idris abdu tamsuwa ina gaida fatima sharif ya m ahmad ina gaida sumai abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida fatima sani adamawa ina gaida malama hafiza abdullahi ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo na boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar julius yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas gadau a jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran mun Assalamu alaikum wa rahmatullah Sahel Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran suna sunana Uda Mamadu Hajjat Kori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Da yake yau Juma'a ne za mu yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu sada zumunci da 'yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina Ibrahim haruna mai anguwa mazauna a ƙasan kameru e, eh, ina gaida abokina sani da'o alaska ma'aikaci a gidan radio martaba a garin tsatsunburu kuma ina gaida sanusi maɗatte da isu makeri maɗatte a jihar da magaram da usman mai maidala bausheri babaye gambo da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan da kabiru sule usman a bakin kasuwar tiransa da muhammadu dan bare-bare da isa tsoho abubakar mai albarka a nyame da abokina a eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwansa su mai a shi a sarakuna alaikum sashen hausa na murya musulunci na rediyon Tahiran, mai magana zakariya salifu daga nan gidan rumshi kamar yadda kuke bamu dama yau ma zan yi amfani da wanga karshen mako in gaishe da yan uwa da amana arziki a masu adamu shamu mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alhassan mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labodun ma mai shago a bakin tashar gidan rumshi da mutar isuhu da ke maradi da awal mai sai da man fetur da ke bakin tashar gidan rumshi sauran sun haɗa da sani alaska dawo daga nan har zuwa da'irar da tsatsun burum da dawo mai kwamfuta da ke mayama da iliya mai shayi garken daura nigeria sashen hausa na muryar musulunci radio ta na tashi lahiya mai magana zakariya salifu daga nan gunduma gidan rumshi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na BOH da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria Najeriya memba daga muryar matasan lahiya Afirka to da farko yana gaida malam hassan barka jagoran wannan tafiya ba zan manta da adamu iya hanza daura kwamar ilyasu yakubu da gawa sanusi ta da magaram isa jika mai saje toro zaki so dangi zomawa akwai firdausu ibrahim na ibawa akwai su manya abubakar shi ya sarakuna akwai kuma isa abubakar tsoho mai albarka akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai usman mai dala busheri akwai sani dawu alaska tsatson buron akwai kuma kwamar ibrahim lara gabta akwai ibrahim mai wankin hula a garin ya gode aikin ba jihar Niger akwai kuma Yusuf Madatte da Magaram akwai Ibrahim Dan Fulani yayari akwai Yahaya Dan Azari a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi a Najeriya memba daga murya matasan lahiyar Afirka. To Marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu yana ɗauke da labarai ne mabambanta daga ciki da akwai shirin ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas na bayar da horo a kan samarin wannan yanki na yammacin afirka a fagen noma da inda za su rungume shi a matsayin sana'a hakanan kuma za ku ji su labarun daga najeriya akan yadda za a bunƙasa samar da sukari a cikin gida maimakon dogaro da shigo da shi daga waje da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro ta daga jihar Neja inda jihar za ta yi aikin haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya domin ganin an haɓaka samar da sukari ya zama na ƙasar ta zama mai cin gashin kanta a wannan fage a ƙoƙarin da ake yi na ganin an kai ga samun cin gashin kai a fagen samarwa ƙasar sukari gwamnatin jihar Neja. ta tarayya sun haɗa ƙarfi wuri ɗaya domin yin wannan aiki an yi wani taruwa tsakanin ministan aikin gona na tarayya sanata abubakar kari da ƙaramin minista sabi aliyu Abdullah. sai kuma shugaban hukumar samar da abinci ta jihar niger mr sami adigun da suka tabbatar da cewa za su yi aiki tare domin ganin cewa an kai gagaci a ƙasar a wannan fage shirin yana son ganin cewa an rage yawan sukarin da ake shigo da shi daga kasashen waje masu ruwa da tsaki a cikin wannan shirin sun bayyana cewa idan har ya tabbata aka yi shi aikace to shakka babu baya ga samarwa da ƙasa sukarin da ake bukata a sha to kuma samari a ƙasar ma za su samu aikin yi. to da fatan ganin cewa wannan tunani ya tabbata a aikace to muna najeriya da inda gwamnatin kasar take can samar da iri na amfanin gona da zai zama mai matukar inganci ministan harkokin noma da kiwo wato karamin minista kenan sanata aliyu sabi abdullah shi ne jaddada wajabcin samar da irin amfanin gona mai nagarta a faɗin wannan ƙasa saboda manoma su rika amfani da shi ya zamana sun kai ga cin moriyarsa karamin ministan aikin gonan da na najeriya ya yi wannan furcin ne a wani taro wanda aka shirya a ƙarƙashin ƙungiyar tattalin arziki da haɓaka raya ƙasa oecd inda ya ƙara da cewa wannan shine abin da muke yi domin ganin cewa mun taimaka wa shirin da shugaban ƙasa yake da shi na ganin cewa ƙasar ta zama wacce ta wadatu da abinci ya kuma bayyana cewa suna aiki tukuru domin rage yawan kayan abincin da ake shigo da su daga ƙasashen waje don haka ya zama wajibi a tabbatar da cewa manoma a najeriya suna da ilimi na aikin gona sannan kuma an samar musu da kayan aiki to idan muka koma fagen yammacin afirka ƙungiyar ecowas ta yi wa wasu samarin najeriya 300 horo a kan yadda za a yi kasuwanci na amfanin gona wato a yi noma a lokaci ɗaya kuma ya zama harka ce ta kasuwanci da matasa za su rika samun kuɗaɗen shiga ƙungiyar ta ecowas ta ƙaddamar da bayar da horo ne a ƙarƙashin shirin da take da shi na samarwa da samari da matasa aikin yi an kuwa ƙaddamar da shi ne da a cibiyar bincike ta aikin gona da a takaice ake kira da arcn da ke mabushi a birnin tarayya na abuja to wasu ɓangarori da suka yi haɗin gwiwa wajen bayar da wannan horo sun kunshi ƙungiyar nan ta noan wacce aikinta shine ƙarfafa noma da ba a amfani da sanadarori na zamani a cikinsa wato noma na gargajiya kenan ta fuskar shi kan shi abin da ya kunsa ba wai ta salansa ba noma ne da ake yi da na'urori na zamani amma a lokaci ɗaya ba amfani da sanadarori waɗanda suke iya cutar da ita shukar watakila ma su isa ga jikin bil'adama sai kuma ma'aikatar tarayya ta aikin gona dukkanin waɗannan ɓangarorin guda uku su ne suka haɗa ƙarfi domin ganin cewa lallai an sami matasa da suke da masaniya a kan harkar noma sannan kuma su rungume shi a matsayin sana'a za ta ba su kuɗaɗen shiga farfesa jude obi wanda shine shugaban wannan hukumar ya bayyana cewa bayar da horo ɗin a daidai wannan lokacin yana a matsayin wata gaba ce ta ayyana makoma ƙasar najeriya wacce take kashewar mayar da aikin gona ya zama wani abu na kasuwanci to baya ga koyawa mahalatta taron wato matasa da samarin najeriya hanyoyin da za su yi kasuwancin gona an kuma buɗe kafar samar wa matasan hanyoyin shiga cikin kasuwanci ta yadda ake yin aikin haɗin gwiwa da sarrafa na'ura mai kwakwalwa an koya musu yadda za su yi aiki tare a tsakaninsu da wasu bangarori da suka shafi harkar noma sannan kuma a lokaci ɗaya da za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen ganin cewa sun adana bayanai ko kuma samun bayanan da suke da bukatuwa da shi da kuma tafiyar da aikin noma ɗin shirin kamar yadda waɗanda suka tsara shi suka ambata zai mayar da mahalattansa su zama masu samar da aikin yi ba wai an ba da horo ne ga samarin ba don ya zama da sun samu wata ƙwarewa da za su rika neman aiki a cikin ƙasa ana so ne su da kansu ya zamanto sun zama masu ƙirƙiro da aikin da za su samarwa da wasu matasan 'yan uwansu aikin yi a cikin fagen noma. wakilin kungiyar kasashen yammacin afirka tattalin arziki a bangaren aikin gona mr jile kofi emmanuel ya yi bayani akan wannan horon da suke ba samarin inda ya ce ya zama wajibi a sake zubin tsarin aikin gona ta yadda zai zama mai jan hankalin samari da matasa hakanan kuma ya ce samari masu shekaru talatin su ne kaso 60 cikin ɗari. na mutanen yammacin afirka da sun kai miliyan 450 don haka su ne wani arziki mai ƙarfi da yammacin afirka yake ji da su bunƙasa su bunƙasa tattalin arziki ne na wannan nahiya musagile ya kuma ƙada cewa abin da muke tsammanin zai faru shine daga nan zuwa shekara ta 2030 kowane matashi ɗaya a tsakanin matasan yammacin afirka hudu zai zama ya sama aiki ne a fagen aikin gona da dangoginsa wato aikin gona zai zama ya faɗaɗa ta yadda samari za su rika samun aikin yi cikin sauƙi a wannan fage. kuma saboda ganin cewa wannan shirin da aka bullo da shi na baiwa samari horo a harkar noma da kasuwancinsa da mai da shi sana'a ya cimma gaci kungiyar ta kasashen yammacin afirka tattalin arziki wato ecowas ta ware kudade da sun kai dala miliyan 2.2 domin bayar da horo ga samarin yankin a tsakanin shekara ta 2024 ta gabata zuwa wannan shekara ta 2025 shi dai shirin na kungiyar ecowas ba wai ya tsaya ba ne kawai akan samarin najeriya ya shafi dukkanin samarin da suka fito daga kasashen kungiyar mambobi inda za a rika ba su horo daga lokaci zuwa lokaci akan wannan fage saboda ganin cewa gaba ta yi kyau to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mi ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya.